أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائن وإنك لعلى خلق عظيم بلاغ صلاتين كاملتين على الكائن المرء مع من أحبه وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم أيها ثلاثة شابيات قوات صفر إجرانا عدو ددري هدو دتلاتين لشدة ديديدا ترى قوات شابيون 2014 za mu da karatu na farko a cikin wannan littafi na burdatul madihi a kan yabon annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam za mu soma da takaitaccen tarihin mai littafin ko da yake mun a hamziya farkonta da ta amma yayi wani ba zai samu hamsiya in ba sai dai ya samu wannan littafi na alburda haka za mu soma da takaitaccen tarihi ne sannan mu kuma mu shiga bayanin littafin fasulan da ya kunsa da kuma karatu na farko a cikin wannan littafi amma kamin haka sai mu ƙara salatu ga annabi sallallahu alaihi mallam bala mai gowar sai wani addu'a ta ibtitahi ma'ana ta sumawa na fata Allah subhanahu wataala dukkanin alkhairi Allah ka ba mu shi kuma ka ƙara mana son Annabi sallallahu alaihi da iyallan gidansa da abokansa da waliyyi baki ɗaya sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم اللهم بلا نسأل وأصحابه وأجمعين وعلى بيته وأنصاره وأشيائه وأمته وعلينا وأمهم أجمعين Allah kai muna mawaka da alheri karatun gada za mu yi an da hatta kore Allah ka gawarta muna inda an ka faɗi daidai Allah ka sa mu aiki da shi Allah ka ba mu ceton annabinka Allah ka ba mu ceton annabinka Allah ka abin mu sani ba don albarkacin Qur'anin ka mai tsarki Allah ka daidaita mu da rahamarka musulmin da a cikin masu Allah ka ɗauke mishi wanda a cikin sauki Allah ka ƙara mana Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya yadin da lafiya ka umar da ita don albarkacin manzon ka sallallahu alaihi wasallam Allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamishkatin fiha misbahun misbahun fi zujjajatin az-zujjajatu ka'annaha kawkabun duriyin يقد من شجرة zaitunatin زيتونة لا شرقية ولا garbiyatin يكاد زيتها يليء ولو لم تمسس نار نور على نوري يهد الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم وشكرا فاتح Amin Allah ka amsa ko a ce kinaya sa abu abdullahi kamar dai kinaya ta al bukhari kuma ana ce masa ash sharafu sharafuddin Muhammadu ibn sa'idi to yana da nisba guda uku ko dai al-dilasiri ko al-abusiri ko al-busiri amma ya shahara da ta ƙarshe din sannan ba wani fanni na ilimi face ya san shi sannan waliyin Allah ne ana ce masa imamu shu'ara'i ma'ana jagoran mawaka sannan wa ash'arul ulama'i mahi waƙan malumma wa afsahul bulaga'il hukamai kuma shine fasaha masu balaga masu hikima ga lokacinsa an haife shi hijira da shekara 608 ya yi wa fati hijira na da ɗari shida da tasa'in da hudu kusan yanzu haka yana da shekara ɗari bakwai da arba'in da biyu ga wafati daga cikin ɗalibai akwai abu hayyana da ibnu jama'a haitami rahimahullahu yana cewa yana yabon wannan malami an kusan matsayin haitami ba karami ba ne to yana yabon al'imamun busiri ya ce yana daga cikin mamakaryan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kana rahimahullah ta'ala min aja'ibillahi ta'ala fi nazmi wannan nazari in ka ga rubutu ne na waka ko ka ga rubutu ne na zube za ka tabbatar da wani ikon Allah ne ya ce da bai da wani littafi sai alburda nan da ta ishe shi tinkaho a duniya Yace haka littafi ne na hamziya wanda ya yi tsari mai burgewa kwarai wanda rayuka suna jawuwa ga wannan hamziya da duk wanda ya ga wannan tsari kuma ya yi alburda ne sanadiyar wani ciwo na paralyze kaga kenan tsohon ciwo ne shine mutuwar sashen jiki da ta kama shi likitocin zamani ne sun yi sun yi sun yi magani bai warke ba sai dai Allah ya kawo mai wannan tunane sai wannan fikira ya wannan waka yana ta tawassuli ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Allah ya warkashe shi wannan ciwo kai tsaye sai mawarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki ya sa hannu ne mai daraja mai girma ya shahi jikin wannan bawan Allah sai gashi kai tsaye ya warke yana tashi ciwon ya bace ya kasance da safiya ta waye sai ya ga wani mutum ya tambaye shi cewa ina waƙan nan ya ce ya yi mamaki ya ga ai bai gaya wa kuwa wannan waƙa ba sai ce ai jiya ni mahulkin kana karanta ta gaba ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam rashin ta sai ba shi waka din ta alburda kuma shahararta ta yi yawa ga mutane ya ma yi shahara da alburda bisa ga hamziya duk da hamziya ta yi tsari kamar da dai bayani gabata a satin can da muka san ta mutane sun kasance suna ta daddakar wannan alburda a cikin gidaje da masallacin ne bayan haka wannan kasida mimiya ce ma'ana tana karewa da mim kuma an tsara ta a cikin albaharul kamil daga cikin ma'aunai nan guda goma sha na aruli wanda shine mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun jiranin تذكر salami mazarta dam'an jaramin muqlatun bidami to haka ta tafiya. tana da fasulla guda goma fasali na farko yana bayani akan gazli da kuma koken begen so da yake yi na biyu yana tsoratarsa daga saurayi na uku yabon alimahu sallallahu na hudu maulidi na alimahu sallallahu na haihuwarsa na biyar mu'jizojinsa na uku na shidda ɗaukaka alkur'ani da yabon alkur'ani na bakwai batun isra'il da miraji na takwas yakin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma tare da sahabbai Allah ka yarda da su baki ɗaya na tara tawassuli da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama inda yake cewa ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululul hadith al-amimi na goma na karshe shine munajati da kuma gitta bukatocinsa gaba ɗaya dai tana da baiti 167 yana cewa abiyatu haqat atas 60 ma ya ce 160 to darhul lil kasri suka cewa ma'ana darhal lil kasri ma'ana tun da bata cika 170 ba sai ya ce 160 kaga inda ta cika 170 sai ce abiyatu haqad atas 70 ma'a mi'atin na haka akwai karin bakwai wannan kenan za mu so mu fasale na farko alfaslul awwalu fasale na farko wanda yana da baiti goma sha biyu zai fara da gazli da kuma shakawal garan abinda a gazli a taƙaice yana cikin manhohi na waƙa shi gazli wato za ka yi bi mutum amma ba za ka tasan mai kai tsaye ba sai ka fara yabon abin da yake da alaƙa kamar yanzu akwai wasu itace wurinsa ko su duwatsu to sai ka fara nuni da duwatsu din nan kamin ka ta samu wanda kaka yabo a take ciki ne da kuma shakawar garabi ma'ana kai koken begen son da shike ma'ana ya yi barara ya faɗa cewa yana so a ne muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine yake cewa أمن تباكر جيران بزء سلمي مزجت دمعا جرى min مقلة bidami أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إلمي فما لعي إليك إن قلت اكف فاهمة وما لكلبك إن قلت استفك يهمي آية مزجت دمعا كاغر ويد وسئر هوايني سيد النكرة التعظيم ko kuma dam'an wasu nau'in hawaye sai zan nau'iya ce waɗansu irin nau'in hawaye waɗanda ba a saba zudda irinsu ba domin su hawayen nan jara ya gudana ne bidane tare da jini ba udin nan ma'anan ma a gare ta to sai ihtira sai ce min mukulatin daga ƙwayar ijiyarka domin a tabbatar da dai ijiya ta ta zub da hawaye don wani na iya azab ba ijiya ba ce ta zub da jini amin ta ce kuma jinin ya hito min mukulatin daga kwayi ijiyarka to kaya wannan irin kuka ne min tana kurjira saboda tuna makwabtanka ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa Allah ka yarda da su baki ne bizi salami da accan wurin da ake ce majalisar salami wanda annabi sallallahu sallama da sahabbai suna da alaka da wurin domin yana tsakanin makka da madina ko kuma sun ce bizi salamin sunan wani icce ne amma dai kasancewa ta sunan wuri ya yi ƙarfi mun ji wuri na ɗai wanda yana da alaka da wa'annan masoyansa an koko habbatin riro iska ce ta surumto ma'ana ta buga min tilka matin daga jihar kazima ko shi wani wuri ne kusa ga madina ko kuwa mu barko walƙiya ce ta walƙa hizzol ma'i cikin duhun da min idomi ta sa hakkaga dutsen idon ko kuma rahin idonmu kaga wannan wuri zisalan da kazima da idan duk wurare ne waɗanda sun shahi waɗanda da yake su don haka tabbas tuna wannan da kuma bugawa iska da walƙawar walƙiyan nan daga gidajen masoyan da yake so to kowane yana kiransa ya yi bege gare su kuma ya kuka mai tsanani to a nan zai yi tambaya wannan tambaya zai yi ta bisa ga kaddara ga wani nan mai musanya mai so da gare shi a nan mu babu wani wanda ya musanya mishi wai ko da za a samu a nan gaba amma bisa ga kaddarawa al'ada ce ta mawaka suke cewa famali ainaika mi tabbatar ma idanunka in kulta in kacce musu akfufa ku kame hamata sai su zubo da hawaye sannan wa mali ka, kai busiri tabbatar ma zuciyar nan kami same ta wai in kulta in kacce mata istafik ki kamu yahimi ke walka istafik ke walka ita shi zuciya din don namiji ne istafik ka walka kai zuciya ya himi sai zuciya ya bi mauce misa haka ashe nan ya gwale wanda ke son ya mai musun su domin da babu su da idanun ba su zub da hawaye ba da zuciyar ba ta mauce ba to anan wanda da yaka tambaya wanda ya suranta ya rage ya mauci to tunda akwai alaman musanyawa gare shi bisa ga kaddara cewa wani na ya musanya mai to bari ya gaya mishi ya tabbatar da lalle hakikanin son nan tabbatacce ne a cikin zuciyarsa to shine ya ce sabbu ko kuma a ya hasabu sabu daga ya ko ya hasibu shin begen su? yana batu nan yana mamaki ne yana musanyawa annal hubba haƙiƙa so mun cikin anya so ko yana boyuwa ma din ga za'i dace. baina mun sajilin tsakanin hawaye mai tsiyaya wa mun da zuciya mai ƙwanƙona min husabar da so a so ba zai koyu ba muddin hawaye ya zuba zuciya ta ƙwanƙona to lallai so ba zai yi ba ba zai koyu ba dole so ya hito ga hili kowa ya ga cewa tabbas duk abin da ya sa kan yi makuka to tabbas abin nan kuma zuciya ka ta yi ƙwanƙona to ka ɗauke shi da muhimmanci lallai kana son wannan abin da gaske. bayan haka zai kuma yi wata magana wacce hanyar wanga da ya suranta mai zargi ne kamar ya ce masa a hutu lalle mun ji bisa ga cewar da ka yi mun musanya kana, kana so amma dai duk da haka ka ɗan gwada muna wata alama wadda ke cewa lalle son nan tabbatacce ne to wace alama ce to shi ne ke cewa ai laulal hawa ba don son nan da ni ce maka ba lam turik dama da ba ka zub da hawaye ba ala dalalin ga koraban gida a nan da kai ne shi ke, ma'ana ba don so ba da kai imamul busiri da ba ka zub da hawaye ba ga koraban gida sannan wala a rikita wani ya sa musu wala a riƙe tuko to wala a riƙe ce yake domin kamar yana magana da wani ne amma duk da kansa shike wala a rikita da baka ƙwagino ba shine da baka hana idanunka kwana ba libikiril bali domin tuna ice na hannu wani alami da kuma duci shi iccen hannu dinnan da agarin masoyansa kuma babban dutse dinnan da garuruwan masoyansa don haka kukan nan da niyi da hana ido na kwana da ni yana daga cikin alamomi na cewa lalle ina son wa'yancan da na gaya maka ina so domin masoyi yakan yi kuka ne domin ya haɗu da masoyansa kuma shi marar lafiya na zuciya ga so ba abin da shike son shi gani in ba ya gamu da masoyansa ba to anan albar wal alam fassara ta ɗaya cewa iccen hannu da can garuruwan masoyansa da kuma al'alam dukin da can garuruwan ko kuma a'a yana nufin iccen hannu wani icce ne mai ƙamshi to yana nihin ƙamshin masoyansa shi ko alam duci babban duci yana nihin irin tsayuwan masoyansa da kuma kyawun sifa ta masoyansa da kuma tsananin hankurin masoyansa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai zan ya zan kilaya ba yana nufin wancan hannu ba a yana nufin kamshin jikin alaihi sallallahu alaihi wasallama ba yana nuhin wancan duci da agarin ba a yana nuhin irin hankuri da daidaito tsayuwar jikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan haka sannan zai sake kuma bayan ya musanya wani wanda ko a ce ya mai da martani ga wani wanda zai musanya mai son nan ya yawaita bayani akan cewa lalle ga alamu nan irin na kuka ɗinnan da na maucewa na cewa lalle so ya tabbata a cikin zuciyarsa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma sai ya ƙara da ƙarfafa wancan magana ya ce in ma za ka musanya ai bai kamata ka musanya abinda shike ga hili ba inda ɓoye-ɓoye nake yi fa kai fatan kiru hubban ya za a yi ka yi musunsu ba adama bayan abin da shike udulu dam'i adillai na hawaye wasaƙami da ciwo masassara shahidat su suka yi shaidu bihi da sannan alaika gare ka a nan ya nuna su hawaye adillai ne kenan akwai azzaluma hawaye shi ne ka yi kuka bisa ga ba hakikani kana son abu ba wa'annan azzaluman hawaye ne amma shi hawayensa adillai ne irin adillan da ba a mai da shaidarsu domin su ke tabbatar da cewa da gaske yana son wanga da yaka yabo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sannan daga cikin abin da zai sa ba za a musanya su ba kai mai musanya ba za ka yi musanya son da nika yi ma'anar musamman sun da sahabbai ba wa asbatal gwashtu damuwa wacce har tana sa rama shi an wajdu ya tabbatar da haɗai zane biyu na aburatan wata irin hawainiya ala khaddaika ga kumatunka guda biyu wal'anami ka ce uduci ne uduci bisa ga kumatunka wato wani ice ne mai taushin rahu sannan jajawar shiki to su hawayen sun yi mai jajawar bisa ga kumatu sai kamanta su da anani shine uduji to sai mu da kuma wabanan da wata irin rama shine rama ta rashin lahiya ta so ita ko mislal bihari ka ce ice ne da ake ce ma ɗan tunuga ɗan tunuga shi ko wani ice ne wanda adda ɗoruwa ɗoruwa yana hitowa a lokacin kaka to anan ni yaka son mu fahimta ma'ana hawaye sun yi mai guda biyu haka ga kuma ne sun yi jajawur kamar dai uduji domin shi uduji haki ne wanda a jajawur a nan kan isti'ara ita kora ne wadda ya jiki ne ya rame ya kwanzame shi ko mithlal bihari kamar ɗan tunuga to shi ko doruwa shike to ma'ana a can in mun ka koma gaba ɗai idanu ne sun yi jajawo saboda kukan son annabi muhammad sallallahu alaihi a kuma gaba ɗai jiki ne ya kwanzame ya rame ya yi ɗoruwa saboda ramar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ɗai abin da yake son mu gano bayan haka kuma a nan duk hujja cewar da aka yi ta a kaddara wani na nan zai musanya mishi so ya yi mai to shi ne zai gaskata tambayoyin da ya ce na'am haka ne abin da ni faɗa lalle tabbas sun da nika yi ma'anai Muhammad sallallahu Alaihi sallama gaskiya ne ya ce tsara ɗaifu kurwan mawarki gaba ta yi tafiyar dare ga man a hawa wanda nika so abinda suka nuhi nan kwantawar da nika yi gaba na kasance ina yin ta ne da farkon dare har ƙarshe gaba ɗai da tunanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi asara ɗaifu kurwan mawarki ta yi tahiyar dare ga man a hawa wanda nika so to saboda son da nika yi mishi har zan manka da daddare hirgici in ga kamar gashi nan ya bayyana fa'ar raƙani sai ko da nika hulka sai in ga ashe mafarki da nake yi. to sai in ji damuwa cewa ba shi bane ni gani ga hili fa arraka ne sai ya sa ni kwahino ma'ana sai sa gaba dai kwana na yawar gaji saboda yana cikin zuciyata yana cikin zuciyata sai in ga gashi nan muna tare almar'u ma'aman habba to ina wani kowa ga kurwan mafarkin ta sake ni sai in ga lalle kai mahulki na nake yi saboda yana cikin zuciyata to sai in damu to damuwar fa'ar raka ne sai ta hane ni kwana gaba ɗaya sai zan kwana me ne eh ya wargaje to ai ba abin mamaki ba ne. hubbu da ba shi so ya acarilul ladzati yana gitta ma jin daɗaɗɗaki bil alame tare da raɗaɗin da an gare shi duk wahalar da kake ta son abu in an karbi a raba ka da shi za ka ga ana son a kawo ma matsala to haka shi so shike yana gittawa da jin daɗaɗɗaki tare da raɗaɗin da an gare shi bayan haka sai kuma ya sake dawo ma tun da dai yanzu son ya tabbata ba dama a musanya yana son annabi Muhammad sallallahu alaihi sahabbansa to bari kuma ya sake dawo ma shi ko a kaddara ga wani nan na zarginsa ga cewa son gada shi ke yayi yawa wato in so ya tabbata amma yanzu a kaddara wani na nan ya ce lalle Muhammadu Busiri mun yadda son da kaka yi ma ma'aiki da abokansa da iyalan gidansa ya tabbata amma dai ya yawa kaɗan rage to shine ce ya laibi ya kai mai zargi na fil hawal usuriyi ga son da shike ya waiwaye mai yawa ke fassara ta dai ko ko fil hawal usuriyi da son da duk wanda ka yi ne yarin jayi zuciya ta dole in an ka ga zurfin son a yi masa uzuri so mai karɓar uzuri kenan Fasara ta uku ta ƙarshe fil hawal uzuriyyi ga so ɗan ƙabilar uzuratu wato wasu mutane ne saboda tsananin so ya kasance samarin su ma mahi yawa suna mutuwa saboda silin zuciyarsu da ba su iya so ba to ka sani in su sun yi son wani abu ne a ɓangaren mata ne suke so har su mutu to ni irin son gani kai ma annabi Muhammadu sallallahu don haka ka banni duk abin da ka ga yanayin da ka gana shi ga sannan ma'aziratan ka karbi uzurina ko kuma ma'aziratun kenan ya zan khabarun li mubtada'in ma'dhufin ma'ana hazihi wannan ma'aziratun uzuri ne ko kuma a'a ma'aziratun ya zan mubtada' ma'aziratun uzuri minni gare ni sai zan sifa ga ma'aziratun to sai zan duk gaba ɗaya ma'aziratun minni mubtada ne ilaika zuwa gare ka sai zan labari duk daidai da ka fassara ma'aziratan ka karbi uzurina ko ko ma'aziratun wannan uzurina ne zuwa gare ka minni ilaika ko kuma ma'aziratun uzuri minni Da gare ni ilai ka zuwa gare ka ka karɓe shi wai amma duk da haka ka sani walau a softa da ka yi adalci lam talibi ba za ka zarge ni ba in dai za ka yi adalci to saboda yadda ni yi nisa ga son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ka dibi wani na nake so inda kana da adalci da ba za ka zarge ni ba to sai ce adatka haliya to a ka haliya ku shi yana da fassara guda uku sai a kula da su wadda ta uku mata ka su gida biyu to anan kamar yana neman isti'dafi ma'ana karkatowa shi mai zarginsa ma'ana ya karbi uzuri ne sai ce a ka haliya halin da nake ciki ta ƙetare ka ma'ana abin da ya saka ka zargi na ba a same ka da tsananin so irin yadda nake ciki ba ne don da an ƙaddarta ko kai ka shiga gulbin son annabi muhammad sallallahu sallama to da baka zargi ne ba don shaɗe ne kaka zargi na kenan kenan a ka hali halin da nake ciki ita ta ƙetare ka ma'ana ba ta shahi ka ba to kamar ya ce ni a halin da kake ciki sai ce a ni da lasiri sirri na naso bai bi mustatirin mai boyuwa ba an lusha ce ga annami maye wala da'i ciwon so na bai bi mun hasimi mai yankewa ba gaba ɗaya fassara ta ne ko kuma ka hali halan yanayin da nake ciki ya ƙetare ka bai same ka ba kamar zance da Ibrahim alaihissalam haza rabbi ma'ana shin wannan matalici na kenan inda yake gwada waɗancan masu bautar abinda ba Allah subhanahu wataala to kenan idan an ɗauki adat ka hali bisa ga sigar ta tambaya kenan yana ƙarfafa maganarsa cewa walau an sabta da kayi adalci lam talimi da baka zarge ni ba A ka hali hanan yanayin da nake ciki ba ta same ka ba don ta same ka to da baka zargi ni ba domin lasirri bi mustatir anil uyuni wala da'i bi munhasim to anan sai ka kaddara wancan da yawa tambaya kamar ya ce to mi kaka nihi halal inda ko ni na shiga yanayin ga da ka shiga sai ce to da ka zama haka yadda nake don ni kaina lasiri bi mustatirin adil wushat wala da'i bi munhasim lalle kenan tunda baka samu kanka haka ba to lalle tabbas hali na bai same ka ba don inda ka zundumu ga son alaihi sallam yadda ni zunduma da baka zarge ni ba fassara ta uku ta karshe a ka haliya ina roƙon Allah ya sa halin gada nake cike ko kai ka same ka sai ya zan mutu, tafi gaba ɗaya mu narke ga son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yallan gidansa da abokansa kaga yana yi mai fatan kwarai kenan to fassara ta hudu ta ƙarshe ko ta gehen addu'a a datta haliya kai tun da dai ka matsalin ka matsalin kana ganin na wuce wuri ga son annabi sallallahu alaihi yanayi na innan na roƙi Allah ta shahe ka a jarabce ka da son wani wanda ba annabi Muhammad sallallahu alaihi ba ni ko in ci gaba da son alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gani ni mutum ke shiga a cikin yanayi tun da kaka zargi na kai yanayin ka zai canza ka kwanza ne ka rame amma saboda son wani wanda ba ma'aiki ba amma ni son da nake na ma'aiki ne alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine don haka in har ka shiga wanga yanayi sai ka samu kai ko wani ya matsa maka ya zarge ka kamar da kai min kai ko min eh kamar yadda ka zarge ni to shi kenan shi a fassara ta to sai ce la sirri bi mustatirin anil wa la da'i bi munhasimi mun fassara shi ko to anan gaba dai ya bayyana ma yayin da mai zargi ne kamar yana lallaba tai ne cewa al busiri abin da ya sani kai maka nasiha na ka duk harami ne saboda son Allah ya sallallahu sallasa na gani mana nasiha ta nake maka domin kai ya zan son ga da ka zurfafa ka rage shi mana kai ya zan ka rasu to shine sai yake ce masa tsaya ka jiya an shayi min nasiha ban karba ba to anan tawali'i ne shi imamul Busiri cewa da yawa mutane su yi ta faranta min nasiha don haka mahaltalin nusa na ma jiya a jihi ka faranta min nasiha amma kaddara ta faranta min nasiha kai lakin sai dai lastu asma'u ba zan saurare shi babban majinka na rige na yi nisa to bisa ga macewa ka kai kana ganin nasiha ta ka min ba wai don in bari ba gaba da a wai kana nuni in dan rage to ni ce ban sauraren ka don me innal muhibba haƙiƙa mai son abu fi samu yana cikin kurumta ayin uzzali ga masu zargi ne gaba ɗaya bai ji bai gani duk an carwa na zarginsa in yana so ba zai bari don haka ni na rage na tafi to bayan haka sai ya yi mai wani gwami wanda ya tabbatar da cewa to ga ha cikin nasihohin da ake mishi ga wata nan ta yi mai nasiha amma bai karba ba ya ce in nittabamtu ni da ma busiri nittuhumci nasiha shaibi nasiha ma ta murmura fi azalin ga zargi wata nusa fi azali ga na da take ita murmura ta ce in yi hatara ga mutuwa na amma ban karɓa ba ne ci gaba da baraka ta kaga yana tawa da ini ni da ma murmura ta yi min nasiha ta ce busiri ka yi hankali ka tsoha ka gyara ka gyara lahirarka amma ga shi ban karɓa ba wa shebu shi ko hurhura abu ita an mahi nisa fi ga nasiha an tuhami daga barin tuhumce tuhumcin da take maka ai in ma zan karbi nasiha da ta hurhura zan karba to ban ma karbi ta hurhura da nasiha ta yi ce min ba cewa na tsuha in gyara lahira balle kai in saurare ka cewa in rage son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ba zan rage ba na rage na tafi to wannan kenan a nan za mu tsaya kusan har yanzu bai nuna missa da hurhurar da ta yi masa da nasiha ya ki karɓa ba to sai fasali na biyu zai gaya maka abin da yasa fa inna amarati yi su'i matta'azat min jahaliha bi nadhir shaidu wal harami alhamdulillah muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala shi ƙara دامونا البركة علي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته